yayin da jam'iyyu da kuma yin takara ma ke shirye-shiryen gudanar zaben kananan hukumomi a jihar adama a cikin wannan wata na yuli yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno game da wannan zabe inda gwamnan jihar dan jam'iyyar apc senator muhammadu bindo umaru jibrila ke kawo batun dage zaben yayin da ita ko hukumar zabe a jihar ke ma cewa tana kan bakanta na gudanar da wannan zabe da farko dai ga ma abinda gwamnan jihar adama ke cewa mutum a watan azumi a matsayin na musulmi a ce a zo ana kamfen ana damun wata ne wannan watan wata ne ba karamin wata ba wata ne mai dole mu yi ibada kuma a yi addu'a da sauransu a gani amma ni INEC su ne masu masu daga zabe ko kuma yin zabe ni ma dan kallo ne amma ni da ni da kai duk ne kana da ra'ayi ni ma yana da ra'ayi na mm. to ni na faɗa cewa kila watan azumin nan ba daidai ne ba ne domin mutane suna wahala da wahalar ma da kake ka gani ta zo kuma a ce ana maganar harkar zabe amma in sun ce su za su zabe su wani da mu za mu ba su duk abin da ya kamata su don na gama shirin shirye na ni wannan to sai dai kuma wannan batutu ne ma ja cece ce inda wasu 'yan jam'iyyar apc da ke mulkin jihar ke cewa sun san arina kamar yadda sardaunan jimeta alhaji muhammadu haladu dan ya yi bayani so yanzu shine yasa aka daga zaben ganin cewa saboda an yi mutanen mu ne ke da majority mutanen baba buhari ne ke da majority don yanzu zan iya gaya muka cewa apc a shi yadda yake faɗa mai gidansa shi ne mai gidansa shi baba buhari ba mai gidansa ba ne mu ko mun ce baba buhari ba ma mai gida ba uban najeriya ne To ko mai ka jam'iyyun adawa ma ke cewa ne game da wannan sato kasa katsin da ke wakana a yanzu? Sunana Sa'ad Adamu ce chairman na majalisar jam'iyyun siyasa na Najeriya rashin jihar Adama. A gaskiya bamu gamsu ba. Abin da yake faruwa kuma shine eh, gwamnati ta ta ta, ta shishigi a cikin al'amarin zabe. Gwamna bai da bai da bai da bai da haƙƙin ya fito ya faɗa wa mutanen Adamawa cewa zaben nan zai yi ko ba zai yi ba. Wannan shi ya samu wato mun samu eh, konkonto a cikin maganan cewa ko wannan eh, kwamishinan zaben wannan hukuma mai na zaben nan tana da inci ko ba ta da inci wannan ya nuna cewa kwamishin nan ba ta da inci tunda gwamnati zai fito yi magana wannan hakan da ba ta shafe shi ba kuma zaben nan ba musamman za a yi shi ko ba za a yi shi ba ita ma dai jami'ar APC da ke mulkin jihar ta ce ba da yawunta ma ake wannan dambarwa ba kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar amal lawal ya bayyana wa manema labarai hukumar zabe ta ba mu rana cewa biyar ga wannan watan za a wannan zaben kuma har yanzu nake magana da kai yanzu ba su rubuta mana cewa daga wannan zaben ba don haka mun muna na jam'iyyoyi muna na akan wannan da suka ba mu na cewa za a zabe biyar ga wannan wata sautari dai aka ma zargi hukumin zaɓe na jihohi ne da zama 'yan amshin shata batun da ko shugaban hukumar zaben jihar adama alhaji isa shatima ke cewa ba da su bai gada a kotu su kwanta da zuciyar su insha Allah za a yi zabe kamar da muka fari ko shirin da muke yi da yanzu nan kamar da kowa ya sani muna muna jiran kayan mu za su iso anytime from now kuma eh, political parties suna karban forms za mu fara za mu fara screening na candidates shugaban hukumar zaben jihar adama kenan wanda kuma yanzu ma an zura ido ne a ga koshin za ta sauya ko kuma ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya